Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 31 ga watan maris a cikin shirin za a ji cewa babban hafsan tsaron kasar faransa ya isa jamhuriyar niger game da batun tsaro za kuma a ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da tsokaci kan harin nan da 'yan ta'adda suka kai kan wani jirgin kasa a najeriya inda mutane akalla takwas suka mutu akwai tashin hankali a ce a yi abu yau wanda babban matsala ce ta saka bom a taragon jirgi sannan kuma kashe gari kuma a tara hanya banda tsananin rayuwa da ake ciki a ce matsalolin tsaro ma sun kai wannan yanayi kamar kowace ranar litini yau ma zainab babaji na tafi da shirin rahoto na musamman wannan karan kan yanayin siyasar najeriya da kuma yawan canza sheka akwai mu kuma tafi da labaran wasanni da abdulluhan muhammad kan gabatar To amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarun. Gwamnatin Amurka ta sanar da saka sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni 21 da mutane 13 da ke da alaka da fannin kere-keren kayayyakin zamani na kasar Rasha waɗanda ta ce suna take takunkuman da aka saka wa Rasha na hana ta samun ikon mallakar wasu kayayyakin yaƙi daga ƙasashen yammacin duniya. ma'aikatar baitul malin amurka ta faɗa a ranar alhamis cewa takunkumin wani ɓangare ne na takura fadar kremlin kan matakan da take ɗauka na kaucewa takunkuman da aka saka mata na hana ta kaiwa ga fasahohin waɗanda ke taimakawa ƙasar a yakin da take yi Rasha ba wai kawai ta ci gaba da ta yaucin ƙasar Ukraine tare da wuce gona da iri ba ne, har ma ta ƙara kai hare-hare kan fararen hula da cibiyoyin jama'a, in ji sakatariyar Baitulmalin Janet L. Yellen a cikin wata sanarwa ta ce, za mu ci gaba da kai hari kan hanyoyin da suke taimakawa Putin a yakin da yake yi ta kowane ɓangare, har sai wannan yakin na rashin tunani ya ƙare. A ranar 24 ga Maris ne Amurka ta kakaba takunkumi ga kamfanoni da dama na Rasha waɗanda ke samar da kayayyakin tsaro saboda tallafawa da suke yi a mamayar da aka yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako sa'o'i bayan da dakarun kremlin suka yi watsi da alkawarin rage wasu ayyukan a yankin harin bama-bamai a yankunan kiev da birnin chernihiv da ke arewacin kasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a kasar ya kara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi fararen hula da suka makale a garuruwan da aka yi wa ƙawanya sun sha fama da wahala bangarorin biyu sun ce za su sake yunkurin ficewa daga birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa shugaban tawagar ukraine da ke tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yakin ya ce an shirya za a ci gaba da zaman sulhu a ranar juma'a ta kafar bidiyo ma'aikatar tsaron taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a ukraine wanda ya hada da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar rasha kuma tana tattaunawa da amurka kan wannan batu a cewar wani minista a yau alhamis taiwan da china ke ikirarin cewa yankinta ne ta kara kaimi tun bayan da rasha ta mamaye ukraine tana fargabar mai yiwuwa beijing ta yi irin wannan yunkurin a tsibirin ko da yake ba ta bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba an yi ta cece kuce game da tasirin yakin kan sojojin sin a kan taiwan da sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a taiwan an yi ta cece kuce game da tasirin yakin kan sojojin sin a kan taiwan da yadda sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a taiwan da yake magana da manema labarai a gefen taron majalisar dokoki ministan tsaro ciko cheng ya ce sun tuntubi kasashen waje domin tattaunawa kan yadda ake yaƙi kuma sun kafa wannan tawaga domin su yi nazari 'yan majalisar dokokin iraki sun kasa zaben sabon shugaban kasa a karo na uku saboda rashin yawan ƙuri'u kamar yadda jami'ai suka bayyana wanda hakan yake ƙara tsawaita rikicin siyasar da ƙasar ke fama da shi ci gaba da gazawar da majalisar ta yi na zaben shugaban ƙasa bayan zaɓukan da aka gudanar a bara ya nuna rashin jituwa da ke tsakanin ƙungiyar siyasar a ɓangaren 'yan shi'a inda wata kungiya ta kaura cewa zamar a ranar laraba majalisar ta ɗage zamanta har sai baba ta gani in ji ma'aikatar yada labaran majalisar ba tare da ta bayar da wata sabuwar rana ba kotun tarayya a iraki ta bai wa 'yan majalisar zuwa 16 ga watan afrilu da su zaɓo sabon shugaban ƙasa idan har suka wuce wannan wa'adi a cewar hamza haddad masanin kimiyya za mu iya kaiwa ga matakin da za a yanke shawarar sabon zaɓe don warware matsalar ma'aikatar shari'a za ta iya ayyana cewa an take doka ne kaɗai kuma ba za ta iya ɗaukan wani mataki wajen warware wannan matsalar ba a cewar masanin shari'a ahmed al-sufi labarin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda babban hafsan tsaro na kasar Faransa Thierry Bucard ya kai ziyara saboda tattaunawa kan tsaro. Daga Yamai ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton. a yayin wannan rangadi babban kwamandan rundunar mayakan faransa general thierry burkard da takwaransa na nijar general salifu modi sun ziyarci sojan nijar da faransa da ke sansanin haɗin gwiwar almuhau da ke garin walam na jihar tilaberi hafsoshin biyu da mukarrabansu sun kai wannan ziyara ne domin jinjinawa waɗannan askarawa sakamakon gagarumar nasarar da suke samu a iyakar mali da nijar da kuma ta ɓangaren da nijar ke makwabtaka da ƙasar burkina faso inda 'yan kwanakin nan suka kakkaɓe 'yan ta'adda da dama in ji shi a taron manema labaran da ya kira a sansanin sojan saman faransa da ke birnin yamai Uh, j'ai uh, coordonnées, ya ce na ga yadda dakarun kasashen nan namu biyu ke tsayin daka a kan aikin haɗin gwiwa suna gudanar da al'amuransu cikin haɗin kai wajibi ne ni da janar modi mu yi bita a kan wannan yunkuri domin tantance sakamakon da aka samu don ganin mun ƙara bullo da wasu sabbin hanyoyin inganta wannan aiki domin su 'yan ta'adda ba sa zama wuri guda kullum tafa suke suna neman mafaka saboda haka wajibi ne mu bi su sau da kafa don kare lagonsu sannan dama ce mu ji daga bakin janar modi game da abubuwan da rundunar mayakan nijar ke fatan samu daga wajen faransa akan shirin kaurar dakarun barkan daga mali zuwa nijar babban kwamandan rundunar mayakan sojan faransa ya ce a yanzu haka akwai sojan faransa da ke nijar kamar yadda hukumomin kasar suka yi fatan ganin mun girke dan takaitaccen adadin da ke daidai da yanayin su faransa wace ta kafa sansanin sojan sama a birnin yamai biyo bayan mamayar da kungiyoyin ta'addanci suka yi wa mali a wajejen 2012 na da askarawa akalla 250 da ke aikin haɗin gwiwa da takwarorinsu na niger a ƙarƙashin haɗin gwiwar almahau samun dangantakar da ke tsakanin hukumomin mali da na faransa a wani lokacin da alamu ke nunin tsanantar ayyukan ta'addanci a yankin sahel ya sa gwamnatin emmanuel macron ta a niyyar kwashe rundunar barkan zuwa niger a yanda shugaba mohamed bazum ya dauri niyyar gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar dokokin kasa domin neman yardarta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman yanzu kuma bari mu nufi najeriya inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai ma wani jirgin ƙasa kan hanyar abuja zuwa kaduna har mutane akalla takwas suka rasa rayukansu mahmud ibrahim kwari gare ka a ƙarshen makon jiya ne dai 'yan fashin dajin suka ɗana bom a kan titin jirgin wadda ya kwaso ɗaruruwan mutane daga birnin tarayya abuja zai kawo su kaduna bayan fashewar bam ɗin 'yan bindigar suka harbi jirgin al'amarin da ya hallaka wasu fasinjoji da dama suka raunata yayin da mahalan suka yi garkuwa da wani adadi na fasinjojin. abin akwai takaici inda aka yi wannan matsalar watanni uku da suka wuce nan a kuma me yasa gwamnati ba ta duba wannan al'amari ta kai kyakkyawan jami'an tsaro a wannan wurin kai ba ma nan ba kamata a ce duk tashar da aka san tsakanin tasha da tasha akwai jeji da za a yin ta'adi ai kamata a ce tun daga wannan karo na farko an ɗauki wani mataki na ajiye masu kula a wa'annan irin wannan strategic wuraren sannan duniya ta ci gaba akwai mashin injina ko drum ɗin nan kasa tana yawo a sama za ta iya gaya maka ga irin abubuwan da aka hango ga inda ake gana akwai hatsari kafin ma jirgin ta yi zace kai dakata yau hanya ba kyau to babu wannan sannan an ce an ce an sayi motoci na patrol da waye ina motocin suke a lokacin da hadarin jirgin ya faru suna ina Malam Sala Muhammad kenan wanda dan uwansa ke cikin mutanen da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a yayin harin. Tun ba yanzu ba dai kungiyoyi da cibiyoyin sa kai masu rajin shugabanci na gari a Najeriya ke lissafa tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa a matsayin muhimman al'amuran da ke alamta shugabanci na gari. sai dai a cewar kwamar abdulrazak alkali daraktan kungiyar ocean da ke aikin ilmantar da 'yan ƙasa akan mulkin dimokuraɗiyya farmakin akan jirgin kasan da kuma sake tare hanyar mota ta abuja zuwa kaduna da 'yan bindigar suka yi na kara fito da gazawar mahukuntan najeriya fili akwai alkawarurruka da gwamnati ta yi tun daga farko wanda gaskiya kuma yawanci bata cika su ba inda ya ce duk shekara za su ɗebi matsayin sanda dubu goma to amma kaga ya kasance wannan ɗaukan 'yan sanda bai yiwu ba waɗanda suke ciki kuma matsalolin najeriya sun yawa na shaurari gwamnan kaduna abin da ya faɗa wanda duk da ana ganin sa ya tsaurara akan matakan da ake amma tsaro ba a yi mishi sako-sako ya kamata gwamnati ta daure da marata domin akwai tashin hankali a ce a yi abu yau wanda babban matsala ce ta saka bom a taragon jirgi sannan kuma kashe gari kuma a tar hanya banda tsananin rayuwa da ake ciki a ce matsalolin tsaro ma sun kai wannan yanayi. Tuni dai masana dokokin ƙasa ke kara fayyace matsayin tsaro ta fuskar doka. Shi dai kare rai da dukiyar al'umma shine babban nauyin gwamnati na farko. Shi ya sa ma doka ta tattare duka ikon amfani da ƙarfi na bindiga ko kuma kowane irin ƙarfi ma bisa doka ta danƙa shi a hannun mutum ɗaya wato shugaban ƙasa domin a tabbatar da cewa shi kuma ya yi amfani da wannan amana da aka bashi wajen kare rai da dukiyar al'umma. Kuma duk gwamnatin da ta gaza kare rai da dukiyar al'umma to wannan gwamnati ba ta ansa sunanta na gwamnati ba, ba ta aikin da gwamnati ya kamata ta yi. barista audu ma bukarti kenan ɗalibin digirin digirgir a jami'ar birnin london na ƙasar burtaniya mahmud ibrahim kwari miliyar amurka daga kano nigeria To gaida Mahmud ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tarihin siyasar Najeriya na nuna cewa 'yan siyasa sau da dama sukan sauya sheka daga jam'iyya zuwa wata da zarar sun fahimci ba za su yi galaba kan burin da suke da shi ba. Bayanai na nuni da cewa 'yan siyasa sun fara canza sheƙa ne tun a jamhuriya ta ɗaya zuwa ta biyu yayin da ƙirƙiro jam'iyyun siyasa biyu na SDP da NRC da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida ya yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa da 93 ya rage yawaitan canza sheka da 'yan siyasa ke yi. A shekara ta 2007 mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokaci Atiku Abubakar ya canza sheka daga jam'iyyar PDP zuwa ACN bayan shekaru uku ya sake dawowa PDP. Shi ma tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya canza sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Haka ma tsohon gwamnan jihar Sokoto Waziri Tambuwal ya yi tsalle daga PDP zuwa APC. Barista Isiyaku Barau lauya ne mai zaman kansa ya ce a bana za a samu sauƙin yanayi na canza sheka da 'yan siyasa ke yi. lalle haka yake faruwa a tsarin siyasar najeriya da an kaɗa gangan siyasa za ga masu aniyan takara suna kokarin tuma zuwa daga wannan jam'iyya da suka ga kamar ba za su samu tiket din tsaya takara ba zuwa ta jam'iyya to amma a bana gaskiya za a samu saukin haka sosai saboda wani shari'an gada aka yi na kwana-kwanan nan na shari'an nan na gwamnan ebonyi david umahi da mataimakinsa eric igwe a federal high court a abuja ta ba da hukuncin cewa tunda sun canza jam'iyya daga jam'iyyar pdp da ta zaɓe zuwa jam'iyyar apc hmm. sun rasa kujerunsu to magana ta gaskiya wannan shari'a ya kaɗa hantar duka ɗan siyasa ko kuma su rike da mukaman siyasa ai kuma an baki manta ba hmm. a yan majalisu ma da suka canza sheka da su su ma an ce sun rasa kujerunsu hmm. ba daɗe ba kuma kwanan nan sai ga shari'a na cross riba ita ma kotu kuma ta yanke hukunci kai tsaye cewa duk yan majalisun nan da suka canza sheka tare da gwamna yayin na cross river hmm. su ma sun rasa kujerunsu gaba su to wannan abun ya sa yan siyasa hantar su ya kaɗa sun tsorata a kwanan nan ne majalisar dokokin jihar plateau ta buƙaci buƙaci hukumar zaɓe da ta ayyana kujerar ɗan majalisa mai wakiltar Jos ta Gabas a Baknuhu Ayuba a matsayin ba kowa. Matakin da majalisar ta ɗauka ya biyo bayan ficewa da ɗan majalisar ya yi daga jami'iyyar APC zuwa jami'iyyar PDP. Honorable Abok Ayuba wanda shine kakakin majalisar dokokin da aka yi ta kai ruwa rana da shi bayan wasu mambobin majalisar sun tsige shi suka kuma maye gurbinsa da Yakubu Sanda. Abok Nuhu Ayuba ya ce ya canza sheƙa ne don ceto ƙaramar hukumarsa ta Jos ta Gabas da jihar Plateau daga illar gazawar shugabanci na gari. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Yakubu Yaksin Sanda ya mun bayani kan dalilin da ya sa suka ɗau matakin. akwai dalilai kamar guda uku muhimmanci wanda zai iya sa ka sake wannan fati din ka koma wata fati ita wannan doka ta ce idan fatinka da ka baka wannan kujeran fatin ba ta nan ta mutu mm. kana iya canza wata fati doka kuma ya nuna na biyu shine idan wannan fati din ta je ta hadu da wani fati kuma su fomin wani wanda ake kiranta maja kuma kai baka so ka zama a cikin wannan maja din kana da dalilin barin wannan fati daya kuma ya nuna cewa idan fatin tana crisis ana ana fada hmm. an ya personalize hmm. wannan bangare na nan wata bangare na wata gefe hmm. to baka so ka zama ko kana wannan bangare a ko bangare b kana iya kuma ka sake fati wayannan dalilai uku shine Kan sa ka bari ba abin da zai faru amma constitution ta nuna fatin da ta baka zabe da kana kujera ba ka da yancin sake wannan fati din a wannan idan ka sake fatin na da yanci da declaring seed naka baka domin dalili guda daya a ita ballot paper din mm. ai ba ka ne aka yi ba mm. sunan party ne mm. so wanda sun je jefa kuriya sun jefa kuriya wa party ne ba je an jefa kuriya da sunan abu ba an jefa kuriya da sunan apc ne yau da ka tashi ka ce ka bar wannan apc ka koma pdp to ka ba kayan apc sai ka sake ta to kaga dalilin ga dalilin kenan yau an declaring kujeransa safakan amma a doka majalisar ku tana da huruminta a aiwatar da wannan kujera nashi wannan doka na cikin house ne speaker ne yake da wannan karfin ya declaring kujerar baka idan mutum din ne bai yarda na faɗa miki dalilin da ya kan sa a haka mm. idan mutum din ne he is not satisfied kin ga sai je kotu yawa amma ba kotu ne za ta yi mana ba dokan cikin gida ne kuma mun yi shi a daidai doka ne to waɗansu na ganin kamar ma saboda ya koma fatin adawa ne shi yasa kuka ɗauki wannan mataki? Babu dalili wai domin ya je fatin adawa ko da wani fati ne ya tafi. Doka ne ya faɗa da shi ke dama APC na ta bashi kuma yau ka sake APC dole ka sake ba APC kayanta. Kafin wannan lokaci kun tsige shi daga zama kakakin majalisa me ya janyo wannan tsigewan? akan ba da leadership a lokacin da an losing confidence an fasin vote of no confidence on you wato ba ku amince da matakan da yake dauka ba kenan yawa to to da shike members ba su amince ba sai suka yi canji wannan kuma ba na farko ne an dade ana yi a duka duniya haka take hmm. idan members sun zabe ka ai da ba zabe ka speaker ba hmm. an zabe ka a matsayin representation ne hmm. na al'umman ka to ka zo a cikin gida ne members ne a junan su sukan zauna su ce ga wanda zai ja jagorance mu. To daga ƙarshe me ka ce ma 'yan jihar Plateau musamman waɗanda suke ganin kaman kuna bita da kulli wa waɗanda sun koma fatin da ba naku ba. Ko mutanen Plateau sun gane ko riga ya gane ina na nan a doka ne haka idan ba ka son kayan mutum sai ka maida mishi da kayansa saboda haka ba wai an yi mishi domin a ko wani fada ko wani abu shi ne ya zaba da kansa cewa baya so rubutu ya rubuta ma APC ma party cewa shi daga yau ya daina zaman memba na apc to tun da ka ce ka rubuta da kanta ka daina zaman memba apc kayan apc yi saka sake mata kakakin majalisar dokokin jihar Filato kenan yakubu sanda dokar kasa dai ta fayyace duk matakin da za a ɗauka idan har dan siyasa mai rike da mukami ya canza shiƙa barista isiyaku barau ya fassara abin da doka ta ce constitution ya nuna cewa lallai idan an zaɓi mutum a kujerar majalisa daga wata jam'iyya yana wannan jam'iyya ya canza wata jam'iyya zai rasa kujerarsa to amma matakin da suka ɗauka su kai tsaye su ce ya rasa kujerarsa wannan ba daidai ne ba saboda in kin lura abin da ke yan siyasa da ke nuna saurayi ga tsarin gudanar da doka a najeriya idan dan adawa da ya shimza shika zuwa jam'iyyar gwamna ko jam'iyyar shugaban kasa za ki ga habu ake a tara jama'a a masa bukin gala ko na murnar cewa ya dawo jam'iyyansu ba su ɗaukan wannan mataki a kansa amma idan daga jam'iyyan gwamna ne ko jam'iyyan shugaban kasa ya canza shi zuwa jam'iyyan adawa sai ki gane dauki irin wannan karan tsaye da aka yi masa abin da ya kamata ita majalisar dokoki na jihar plateau ta yi shine jam'iyyan da ya canza shekara da gare ta ya koma jam'iyya ta yanzu su je kotu su nemi kotu ta ayyanar saboda ya canza shiga ta ayyanar cewa ya rasa kujerarsa wannan kamar sun ɗauki doka a hannun su ne. kenan idan na fahimce ka wato har yanzu dai yana kan kujerarsa duk da yake ya rubuta cewa ya canza shiga amma yana kan kujerarsa. gaskiya a hukumance tunda ba su je kotu ba mm. abinda suka yi kama karya kenan sun shi nuna yin karhi cewa suke da gwamnati shine suka mashi har yanzu shine speaker na jihar plateau sai har sun ɗauki matakin da suka je kotu suka nemi kotu ta ayyana kujeransa na cewa babu kowa tun da ya bar jam'iyyar da ta zaɓe shi. To a barista da yake ana samun irin waɗannan matsaloli na ko dai ba a fahimci abin da doka take cewa ba ko kuma karan tsaye da ake ma dokan Najeriya a ganin ka ta ina za a gyara ne. yadda za a gyara aikin ga kamar misali hukuncin nan da kotun tarayya ta Habuja ta yi game da shari'an gonan ebonyi wanda pdp ta karan shi da 'yan majalisun sana canza shiga mutane masu duban al'amura da kuma lauyoyi manya-manyan lauyoyi da kuma masu fasara harkokin siyasa a najeriya suna ganin idan za a tabbatar da wannan shari'a har kotun kolu ta zama doka hakanan cewa duk wanda ya canza shekara da gwamna ne da waye ba tambaye shi da shugaban kasa ne da yan majalisa lalle ya rasa sa kai tsaye to zai dan kawo kwanciyar hankali da ƙarin natsuwa a tsarin siyasa. Barista Isiyaku Barau kenan na Sudan Chambers da ke Kwantagora a jihar Nejan, Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaishe ki, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. gaishe ka yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. kwallon kafa da aka fafata tsakanin kasar najeriya da kuma kasar ghana a ranar talatin da ya gabata a najeriya ya bar baya da kura abubuwa da dama sun faru na farko dai shine najeriya bata sami damar da take nema ba na samun wakilci a wasan kwallon duniya da za a yi a kasar qatar sannan kuma ɗaya daga cikin likitoci da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa ta turo shi domin kula da lafiyar 'yan wasa mai suna dr joseph kabungo ɗan ƙasar zambia ya rasa ransa sai kuma lalata wasu daga cikin kayayyakin da aka sa a filin wasan na abuja sai dai kuma a halin da ake ciki masharhanta da masu faɗa a ji sun bukaci hukumomin ƙasar da su wargaza hukumar wasan najeriya wato nff da ma ma'aikatar matasa da wasanni kuma a gudanar da bincike don hukunta masu laifin da ya janyo ta da tunzurin ga dai abinda masu sharhan wasanni ke faɗi rana dan juma mai gari abin da zan gaya maka duk wani wanda yake sha'awar kwallo ko yake bibiyan abubuwan da suke bai ji daɗi ba kar mu yaudari kanmu kowa ya sani wannan abu abun kunya ne abun takaici ne abun bin da ya kamata gwamnati ta sauri ta ɗau mataki a kai ina ne matsalar take matsalin ya tangana daga takankar kuru da ku kansu 'yan wasa na biyu akwai son kai a cikin wasan saboda ga waɗanda ya kamata a sa yawa ga 'yan wasa a ƙasa ishu da ya kamata immediately federal government ta setting committee i investigating menene kuma duk wanda aka same shi yana da rauni a cikin hukunta shi shi ma alhaji abdullahi hazard dan jarida ne ga abin da ya ce tunda muka je gane muka yi draw na san cewa mun fita daga wannan gasar cin kofi na world cup na qatar ko me dalilin ka yawwa duk guda uku technical crew su 'yan wasan kansu ka gane ko da hukumar kwallon kafa ta kasa su kansu bai haɗu ba suna akwai san kai akwai tsoma baki a cikin harkan abin nan da farko matukuna zan ba janet hakuri saboda abin da aka yi masa hmm. an talikin da ya taro taryan taryan taryan taryan shi gina yan wasan nan sai da zo dab akan African Cup of Nations saboda waya dan fada wa ba kai round of 16 aka cire shi aka ce bai iya ba to ga wanda iya din nan yayi akwai yan wasa masu kyau da ya kamata a sa aka kisa su kamata a yi garan bawulwa hukumar kwallon kafa ta wannan da Najeriya a lokacin Sani Toro bai haka ba Sani Toro will go at any length ya ga cewa sun ci kwallon su ta ko ina lokacin eh, West aka ɗauko aka kawo introducing su a mokaci su ci jani baban gida su lawan garba su sani kaita duk aka kawo su kuma shi bai damu ba cewa a wannan dan arewa wannan kudu a ka iya kwallo ka iya kwallo in baka iya baka iya ba kuma lokacin kaga sun nisa suka zama 94 suka suka ce uh, the first goal da ka samu a Atlanta uh, Atlanta Georgia to tun daga da ya bar wurin kuma shikenan sai wannan ya zo ce a sai wannan zan dauka wancan zan dauka muka zo muka sa yan wasan mu wai dole in ba Osimhen ba in ba igalo ban ba wani igalo ma musa shi ba to osima din abin ya mushi yawa aka zo aka tare shi kaf shikenan aka rufe Najeriya kuma wannan abin da yan kallo suka yi ba kyau a rika ɓannatan yin ɓanna mm. to amma abin da suka yi kamar zan ba zan ce yayi daidai ba mm. amma kuma tilasta suka yi sun gwada fushin sun gwada fushin su matuka mm. an ba da 60,000 eh, dubu sittin yan yan kallo aka ba da ticket free aka ba da motoci dan gwamnati aka ba da hutu a zo kuma a yi wannan rashin rashin mutunci ne zan ce saboda haka kawai tilas ne gwamnati ta tashi tsaye dan hukumar kwallon kafa da kuma ita kanta ministry na eh, eh, matasa da wasanni ya kamata su san koma kan drawing board a bincika yadda za a samu yadda za a farfaɗo kwallon kafa a Najeriya ba wai dole sai yan waje ba muna da su a cikin gida dole ne mu samu a foreign coach in aka kawo dan Najeriya dole zai nuna san kai daga wani bangare yake duk da koyan bangaren sa ne ciniki ake yi da an san haka da an sani lokaci kenan daga bakin mabiya harkokin wasanni musamman kwallon kafa a Najeriya sai dai a halin yanzu rahoto ya shigo mana cewa mai horar da 'yan wasan super eagles austin igavon ya ajiye aikinsa abdullahi muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. amurka ta sanar da saka sabbin takunkuma akan wasu kafanoni 21 da mutane 13 da ke da alaka da fannin kere-keren kayayyakin zamani na kasar rasha waɗanda ta ce suna take takunkuman da aka saka wa rashar na hana ta samun ikon mallakar wasu kayayyakin yaƙi daga ƙasashen yammacin duniya ma'aikatar malin amurka ta faɗa a ranar alhamis cewa takunkumin wani bangare ne na takura fadar kremlin kan matakan da take ɗauka na kaucewa takunkuman da aka saka mata na hana ta kaiwa ga fasahohin waɗanda ke taimakawa ƙasar a yakin da take yi shugaban ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamaye ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa amurka lamba kan ƙarin neman taimako sa'o'i bayan da dakarun kremlin suka yi watsi da alkawarin rage wasu ayyukan a yankin to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hanifa kabar isa da ta taya ni gabatar da shirin da daniel brown wanda shi kuma ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokaci ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam